Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 22 ga watan Satumbar shekarar 2019. Shugaban Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce matakin da shugaba Donald Trump ya so ya dauka na tura karin dakaru da makaman dakile hararen sama zuwa Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa. Shiri ne na baya-bayan da shugaban ke so ya aiwatar ta hanyar tsallake Majalisar Dokokin Amurka domin yin gaban kansa. a ranar juma'a da ta gabata sakataren tsaron amurka mark esper da babban hafsan hafsoshin dakarun kasar janar joseph danford suka bayyana cewa shugaba trump ya aminta da wannan mataki a cewar esper aniyar tura dakarun da makaman ta biyo bayan taimakon da kasashen biyu suka nema ne daga amurka domin inganta matakan tsaron sararin samaniyar su bayan harin da aka kai kan matatun man kasar ta saudiya a wani labari ne daban kuma shugaban na amurka ya musanta zargin aikata ba daidai ba dangane da wata ganawar wayar tarho da suka yi da takwarar aikinsa na ukraine vladimir zelensky ana zargin trump da yin kira ga sabon shugaban ƙasar ta ukraine da ya binciki ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wanda ke neman tikitin takarar mukamin shugaban ƙasa a zaben 2020 karkashin jam'iyyar democrat halin da ake ciki 'ya'yan jam'iyyar ta democrat sun ƙara ƙaimi wajen caccakar shugaban kan wannan lamari da suka kwatanta a matsayin yunkurin neman taimakon wani shugaban wata ƙasa da nufin ɓata sunan babban abokin hamayyarsa a yakin neman zaben 2020 a jiya sabar shugaba trump ya shiga shafinsa na twitter ya zargi 'yan democrat da kafafen yada labarai kan yadda suka kawar da hankulansu daga zarge-zargen da ake yi akan iyalan gidan biden suka dukufa wajen ɓata mai suna. titunan birnin alkahira na ƙasar masar sun cunkushe a jiya asabar yayin da 'yan sanda suka kakkafa shingayen binciken ababen hawa a sassan birnin ɗaruruwan dakarun ƙasar dauke da makamai tare da 'yan sanda sanye da tufafin silke na kwantar da tarzoma sanye ta santiri a dandalin tarar square ɗaya daga cikin wuraren da zanga-zanga ta ɓarke a ranar juma'a har ila yau wurin da ya zama tunga ga masu zanga-zangar da suka kai ga kifar da gwamnatocin tsoffin shugabannin ƙasar wato hosni mubarak da marigayi muhammad mursi masu fafutuka sun jinjina zanga-zanga ta ranar juma'a inda su kwatanta lamarin a matsayin buɗi bayan da aka kwashe shekaru ana fargabar martanin 'yan sanda suka kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da fitowa domin nuna adawa da gwamnatin shugaba abdul fatah al-sisi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a can Hong Kong ma dubban masu zanga-zanga ne suka bazama akan titina a jiya Asabar ɗin a yankin wanda ke karkashin ikon China domin yin zanga-zangar neman a inganta tsarin dimokuraɗiyar yankin. Kamfanin dalancin labaran Reuters ya rawaito cewa 'yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa kwalla akan masu zanga zanga da suka lalata hanyar dogo a yankin. zanga-zanga ta jiya ta samo asali ne bayan da masu goyon bayan china suka ga sakonnin adawa da gwamnati da aka mammanna a jikin bango a sassan birnin wanda ake wa lakabi da linen wall shi dai rikicin siyasar na hong kong ya samo asali ne tun bayan da hukumomin yankin suka gabatar da wani kuduri wanda zai samar da dokar da za ta rika ba da dama ana tura waɗanda ake tuhuma da aikata laifi zuwa china domin a yi musu shari'a matakin da masu zanga-zangar suka ce san ba zai yiwu ba wannan kasar iran da masu fashin a kan teku 'yan kasar somali suka kama sama da shekaru hudu da suka gabata ya samu kubuta bayan da masu garkuwa da shi suka yanke shawarar sake shi saboda yana fama da rashin lafiya sakin muhammad sharif na nufin yanzu mutum uku suka rage a hannun 'yan kasar ta somali masu garkuwa da mutane a cewar wata kungiya wacce ta shiga tsakani wajen ganin an saki ba a 'yan makonnin da suka gabata lafiyar muhammad ta taɓarɓare lamarin da ya sa kungiyar mai ayyukan jin kai da ake kira hostage support partnership ta mai da hankali wajen ganin an sake shi a shekarar 2015 aka kama muhammad sharif da wasu mutane uku bayan da masu fashi akan teku suka kai hari akan su a lokacin suna kamun kifi wani babban jami'in kasar denmark ya ce kasar suna fatan zama abin kwaikwayo ga sauran kasashen duniya yayin da suke shirin ɗaukan matakan da za su daƙila kashi saba'in cikin 100 na adadin gurɓatacciyar iskar da ƙasar take fitarwa cikin ƙasa da shekaru goma sai dai ya ce ba za su yaudari kansu ba domin wannan mataki ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba wajen magance wannan matsala ta ɗumamar yanayi. duniyan kenan kuka saurara. to Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna. kasa. Na Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa ta shirin na kasa ba kasawa ba da ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Suleiman Muni Barma. Da yau za mu tashi daga inda muka tsaya a makon jiya inda wakilin sashen Hausa a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ke zantawa da wasu hazikan na kasassun tarayyar Najeriya waɗanda suka dage akan aikin ci gaban al'umma. batun mutunta dokokin da aka yi tanadi domin walwalar masu bukata ta musamman da yanayin mu'amala da sauran jama'a na daga cikin batutuwan da suka taɓo a ci gaban wannan tantaunawa ta musamman. Jihohi biyu ne za a ce dokan da suka yi kuma sun riga gwamnatin tarayya ma yi kamar jihar Lagos da Plateau su sun riga sun yi kuma sun yi nisa mutanenmu na yankin waɗannan jihohin suna amfana da shi. Amma kaga kamar jihar Adamawa ma an yi wannan dokan amma har yanzu ba wani abu tukunna da aka yi a ƙasa. Wuri ke cewa wasu irin waɗannan hukumomi ko kuma cibiyoyi da ake ma kusan masu lafiya wanda ba su da su suke suka mamayawa haka ne eh to kasan san da ke duk yanda aka kai masu bukata na musamman akwai kungiyoyi daga kasashen waje tun da su sun san muhimmancin ta ilimin mai bukata na musamman a kasashen su suna kawo gudunmawa ta yadda za a gina rayuwan shi a kasashe masu tasowa sai ka ga an zo an dawo da wurin wurin alfarma sai a ɗauko mutum lafiya kalau a sashi a wurin domin alfarman da yake wannan wurin din a tattara a yi kwanciyar magirbi a kai Eh, ban kuma alhaji aliyu eh, na san akwai wani suna da ake kiran gare shi bayan aliyu ko kuma <laughs> aliyu tukur muhammad akwai wani ne sunanka eto eh, sunan da aka kira ake kira na da shi shine dan mumuye dan mumuye ne kai mumuye ne a'a ni ba mu muye wata kila wani tun da kasa da kasa na sauraron mu wani ma bai san menene mu menen kabila ce addini ne a wa me eh mu mu wata kabila ce a jihar Taraba a Najeriya din eh, to kai mu eh, kai wani kabilar ne ni ba kabilar ba ne menene asalin kabilar ka ni asalin kabila na da mama na da baba na duka bare bare ne kanuri ne kenan kanuri ne eh, amma kuma Allah ya yanzu kana jin harsuna na eto eh akalla dai harsuna ina dan jin harsuna biyar zuwa shida a banda ingilishi <laughs> to kaga misali abin da sa ina son shi misali sun kan cewa domin a wannan suna na dan ya kai ni kura da san su hakan na kafafen yada labarai aka fito kai sha'awan aikin jarida kuma Allah cikin sa gashi haka kafa naka kafar wannan masana'anta da kafa ko wannan kafar yada labarai ta gidan rediyo na Binkola online zaka iya tuna ah, canja harshe da kake yi a harsunan nasan duk kana iya canjawa eh, yanzu me zaka yi tuna eh, mu yi magana da kai a irin wahalar da ka fuskanta ko kuma wani ƙasa suke fuskanta amma mu je da harshen fulani wato yadda harshen sai yake amma a cikin hausa To ka san Fulani akwai na ƙauye kamar ƙabilu na ƙauye akwai kuma asali Fulani yadda suke. Eh. To bari dai na maka na ƙabilun ƙauye ne. Eh, junta larimindu. hami toki mi wari ha hatiri yola do walan ya ripo ne mashi <laughs> to kaga me me kenan kace na ce eh, hanyoyin da na bi kafin na zo fadar jahannan na sha wahala sosai kafin Allah ya kawo ni nan <laughs> to dai yake wahala ne ka kafa wannan kafa Zaka iya tuna me ya sa ka me ingiza ka me ya baka sha'awa kuma yanzu ma kana aiki eh alhamdulillah ina aiki abun da ya ingiza ni kuma ina je irin yadda ku ma'aikatan kafafen yada labarai kuke yi da sako shi yasa ni ma na tsunduma cikin wannan aiki har Allah ya kaddara na zo na bude wannan kafa kamar wani kalubale ka fuskanta a lokacin bude wannan sannan kuma duk aiki da kake zaka tadda kana da abin da ake kira ah, mentors ko kuma waɗanda ah, su ne ubannin gidanka ko kuma eh, in ka daga kana so kai ma a ce kamar su. E kalubale yana nan da dama domin lokacin da na bude wadda na daura shi a matsayin shugaba a gaban wayan da na dauka za su zo su yi aiki ya zo ya zazzage ni a gaban su ya ce shiriri ta kawai zan koya musu babu wani abu. Mm. Abun da zai faranta mini ciki kuma wanda bai san ni ba ban san shi ba ya zo ya taimake ni watakila in kuka ba da dama in kira suna. kira suna. To zan iya kira suna. To ya zo ya taimake ni a nan ya ƙara inganta mini aiki aiki har wadda nake alfahari da shi na ma sami sunan wani studio ah, da sunan shi domin jin daɗin abin da ya yi mini dinnan. Waton ka fuskanci kalubale kenan da sanin su hakan nan kalubale da dama na fuskanta a wannan din ya sa ka ka tun daga matsalolin da ka fuskanta da sansu akan nan ka ja da baya ko kuma ka ya sani ban ja da baya ba domin watakila kafin na fara kafan nan ma in ka ganni zaka ce wani mai jin daɗi ne da dan kubul kubul na amma lokacin da na fara wannan kafa duk yana cikin kalubale da na fuskanta da ni din da iyalai na duk mun kode amma duk da haka bai sa mun ja baya ba mm. muna tunani dai tun da mun yi ne wannan kafa da na bude ban isa ni kadai na yi aiki a wurin ba na yi shi ne don mutane kuma babu wanda nake biya ba wanda yake biya na mm. kuma mun yi shi kamar filin koyan aiki ne kuma alhamdulillahi muna nan muna ci gaba da yi kusan yanzu shekara ɗaya za mu iya cewa muke tinkara mm. ba mu taɓa samun matsala da ya zo ci mu wanda za mu kasa yi ba a mm. tsakanin mu din ko kuma ni din nake kokari na samu dai na gana inganta abun duk da ban fara samun komi akan shi ba ka taɓa zuwa ka san aikin jarida da kalubale ka taɓa faɗa hannun hannun jami'an tsaro ko kuma sun gaice ka tun farkon sama wannan tafiya? Eh farkon aikin jarida na taba fadawa wani hali da ba zan taba mantawa ba wani assignment da aka taba tura ni an kama wasu masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa a wani jeji ta gefen mai hacan to kafin mu je dai mun fita da kyar hmm. cikin ikon Allah da addu'an iyaye muka samu muka fita hmm. to kalubale da zan iya cewa lokacin da na buɗe wannan kuma na sanar da jami'an tsaro wadda ni a dan sanda ko soja bai taba kira na a waya ba mm. da cewa yana son gani na sai lokacin da na bude wannan kafa mm. sai na ji hukumar mm. DSS sun kira ni kan cewa suna son gani na duk da dai cewa babu wani abun da za a mini eh. kuma na san cewa ina da shugabanni na sai na dauke su na ce to bari mu je da su eh. kuma menene za a yi na san za su wanke ni eh. kuma mun je cikin ikon Allah sai abun ya zama na kamar ma alaka ne tsakanin mu an bani shawarwarin yadda zan tafiyar da da ayyuka ba tare da cin zarafi ko tsokana ko musgunawa wani ba. zan dawo gare ka amma kafin nan in koma ga shi alhassan kaman wasu a sautari eh, yanzu ga wannan bawan Allah mun ga kokarin da yi mm. za ka tada akwai wasu ma tun an ce ne kasa ba kasawa ba sun wani nasu yunkuri sukan samu tallafi kukan samu tallafi da na san a ba kai kanka akwai kokarin da kun samu alaka da koyo kungiyar rotary ne da makamantar hausun baka tallafi eh, ko da ke wani tsakanin da kai ne an ce a kwanciyar margibi na wasu kekuna da aka da aka bace wani tsokanan ka nake yi mai sauran tsokanan su nake yi ana samun tallafi alal hakika akwai kungiyoyi da suke kawo tallafin ada. Mm. domin kaga kamar rotary club da ka kira da kamar pcni mm. mun san mun amfana da adama da tallafin da suke kawowa mm. akwai kuma kamar a jihohi haka akwai su action aid su dfid da su UKI. Hmm. To duk suna kawo tallafi ma masu bukata na musamman. Sai dai kalubalen da su ma da kansu suke fuskanta. Kasan bature ba zai kawo kudin shi ya ajiye haka kawai a zo a zauna a kai a cinye ba. Hmm. Dole ne yana bukatan doka wanda ake zai bibi kan abin da ya kawo ya ce a yin nan an yi. Hmm. Domin akwai kan kungiyoyi kaman akwai wani organization a plateau na concept waɗanda suna koyar da sana'o'in mm-hmm. hannu kamar man shafa da sauransu wanda mun yi alaka da su kuma har yanzu muna partnership da su mm-hmm. domin koyar da mutanen sana'o'i to inda a ce gwamnati ta inganta wannan kudirin doka da aka sa wa hannu a hmm. jihohi da tarayya ga baki daya hmm. ina ga za a samu tallafin da dama idan ka duba cikin kudurorin gaba masu ɗorewa wato sustainable development goals na hmm. akwai kudurori da dama waɗanda aka kawo wanda kai tsaye zai tafi kan wurin masu bukata na musamman ne amma kasancewar gwamnati ba ta yi wani kuduri wanda zai zo ya tsaya akan tabbatar da cewa an yi waɗannan abubuwan ba su turawa da suke kawo wannan tallafi don a aiwatar da wannan kaga ba za su kawo kudin ba mm. dole ne za su tsaya sai sun ga me ka kawo kafin su ma su kawo naka masauraro saboda kurewar lokaci nan za mu dakatar da wannan shiri a biyo mu a makon gobe domin jin wani sabon shirin idan allah ya yi yanzu kam a madadin wakilin muryar amurka a jihar adamawa ibrahim abdulaziz da bakin shirin na ƙasa Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na Masu saurara Salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya yada zango a jihar Katsina inda ake fama da har-haren 'yan bindiga waɗanda suke garkuwa da mata da ƙananan yara a garuruwa da dama da suka hada da shimfiɗa. A cikin mu da ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da iyalansa a shimfiɗan wanda kuma muka saya sunansa sabili da dalilan tsaro ya bayyana takaicin ganin yadda aka gaza shawo kan wannan matsala. Gaskiya magana hajiya an san inda suke kuma an san wasu daga cikin to amma hajiya mutanen da masu kai hare-haren nan galiban su fulani bayan haka domin Allah suna da miyagun makamai awon da domin Allah hajiya makamai da kowa bane zai tunkare shi. ko kuma wasu ƙananan ma'aikata su kamin sai suna da goma makamai kuma yara ne ƙanana hajiya yan shekara sha uku sha hudu sha biyar hajiya ba ki ga ƙaramin yaro da bindiga mai gida ya za su ta da su nan kuma bila a rage suna da yawa don ko a jiya da za a kai da matan na awa da kawai da ogani ta rakiya yaro sun ta ɗari da hamsin saman kafiya kafiya kowane da zai su aiki aiki da um, manyan manyan bindigogi ya ko kowane ƙananan abin da bai za a je a tunkare su wurin amma an san irin To bisa ga bayanai da kuke samu ainihi menene dalilin da yasa suke kai waɗannan hare-hare? To, ajiya mu dai a gaskiyar magana ko ranar da aka yi zaman sasancin ma an tambaye su yin dalili da yasa suke kai hare-hare. Duka dai ne su babu hujja daga Ma'ana wasu ne suka shigo suka yi ruwa da suka samu makaman suka zama mutanen nan kawai neman abin duniya. A kama mutum a yi tsada a kai masu mu an so mutanen mu. ya kai kashi nawa mun an kai miliyan biyu mun ya kai kashi nawa a can kwanakin baya to wannan alamar ya biya gaskiyar magana duk inda aka ajiye shi ya wuce na domin Allah a abubuwan nan sai an aya an bi abubuwan nan da ko an ɗauki mataki dan mutanen sun riga sun karbi ya biya duk da ake tunani ko wuce a ganin ka biyan kuɗin fansa da irin wannan zaman sasantawan na a kamo su a kulle su su dawo su kama waɗansu a zo a yi musayan waɗanda suka kama da kuma waɗanda aka kulle din nan za a iya samun masalaha ta ɗaukan irin wannan matakin? To gaskiyar magana hajiya wannan al'amarin mai yawa ne abubuwan nan abin da ya kamata shugaban ƙasa hajiya ya don hankalin shi gurin nan abin nan mai yawa ne yadda ake tunanin shi ya yi kane ya don hankalin shi mutanen nan makaman nan nasu suna hannun shi hajiya don an yi shi mutanen nan ba ni tunanin amma su wani abu kaɗan wanda ya ɓata masa ne su mutane wallahi makaman nan suna hannun hajiya ba man cewa a jiya din nan ba akwai wani babban sojan mun fara ganin ya fita ya kasuwa a ya suna ta tafi karamin yaro ga ya ga jikin kawai ya duka gadin da hannu karamin yaro karami da aka tambaye shi ne da yake ya bai da ruwa ya barta saboda shi da sun ga kawai mota ma'aikata su yi da mata abin nan gaskiya magana hajiya sai ta matasa hannu sosai bangaren shugaban kasa abin nan mai yawa abin nan ya wuce duk sanin wani karamin a mutum domin kan abin. To waɗannan iyalai naku da aka yi garkuwa da su cikin ikon Allah waɗansu suka samu dawowa. Menene kake gani za a iya yi da zai taimaka ma rayuwarsu zuwa nan gaba kasancewan da dama dai sun tagayyara. To gaskiya magana hajiya akwai abin nan kan mu haro musa ya yi kokari iya gwargwari wa. sabida da ya je da shugaban gwamnati a kiyan a horo gudun nan ba da su sai aka ba kirori na sanyawa turare na zannuwa da kuɗaɗen tallafi bayan haka kuma aka turo su aka ce mu je da su asibiti abin da ya kamata a yi masa a mace sun biya muke da su asibiti ana kirkima da su har zuwa yau ɗan nan ƙarshe sai yana zuwa wajen misalin sha biyu a gama duba su an duba su yadda ya kamata an sallame su da sai sun yi gida. Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya tambayi gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ko yana da haƙinin waɗannan mutanen da bincike ya tabbatar da cewa sun riga sun saba samun kuɗi ta hanyar kama mutane da shiga garuruwa suna satar kayan jama'a da satar shanu da kuma sauransu wannan shirin zai iya yin tasiri da za su daina laifukan da suka mayar sana'a. to na farko dai sun saci shanun sun shiga cikin daji ba su da ikon zuwa kasuwa da su sai barawan zaune wanda ke cikin gari ya je ya samo san naira dubu ɗari da hamsin ya ba su dubu talatin ko dubu ashirin sannan duk abin da suka samu makamai suke sayi to su babu wani abin alheri ga yadda su gama da ke zuwa wurin su ban da wahala so kaga bai yiwuwa su ci gaba da zama cikin wannan wahala su ma abin ya ishe su kamar yadda ishe mu ya ishe su tunda ba su da ikon suka ce fa abin naira ɗari su fa an kai su naira dubu ne a cikin dajin nan to sata mawa ake wa sannan kwayoyi da shaye mugayen shaye-shaye sun shigo cikin al'ummasu sannan waɗanda suke cikin dajin nan hobawai wai kila ma an ka kasa su kashe uku fulani ba su wuce kashe ɗaya ba mutane iri-iri sun zo da hausawa da bare-bari da ainihin mutanen nijar abzuna da kowa ya shiga cikin dajin wanda yake su kansu abin yana ba su tsoro yana tara musu hankali cewa lalle a zo a zanna kuma da an yi gyara ai makashe sa na kawo magana makarantu da magana ainihin yadda za a inganta irin su kansu dabbobin da neman ciyawa da hanyoyi a hankali a hankali za a bi wanda za a sama wa shi ba ne wanda yake kiwo ai shi bai san noma ba shi ba noma bai iya rike shi sai sana'a kiwo ya sai da san shi guda ya hidiman wuta shida domin da ya sai da shan saman naira dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu sai wata tara yana cefanen shi shi ba abin da ya dame shi to wannan ciye suke so a inganta su samu zaman lafiya kuma na tabbata wato abin da muke in aka yi duka to wa'anda suka ƙi yadda suka zama shaidanu to sosai a yake su ba faɗa ba yaƙi hada daban yaƙi daban wanda suka zama shaidanu suka ce ba su yadda ba kuma za zama fitina to dole da mu da su mu taru mu murkushe su kuma murkushewa yadda ba za su kara marmarin koma a gidan jiya ba a ƙarƙashin wannan shirin ana samun wasu suna zuwa suna cewa sun tuba daga wannan al'amari yayin da kuma ana zuwa kuma ana karɓo wannan bayanai sun tabbatar da kuma bincike bincike da kuma wasu a kame kame da aka yi haka sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen masu laifi ne shin yanzu idan aka dubi irin nauyin laifin da suka aikata na kisan jama'a da sauran wasu abubuwa wannan shirin kenan ya zama garkuwa gare su shi kenan sun koma kamar kowa kenan abin da muka ce duk mutumin da ba a kai shi kotu aka yanke mashi hukunci ba zargi ake amma duk mutumin da an kai shi kotu an riga an yanke mashi hukunci bai shigo cikin wannan tsarin ba tsarin mu yana nan kan wanda ake zargi cewa shi ya kaza shi ma an mashi kaza so in ka ce sai kayi wannan kame kame ka kamo fulani ka kawo mutanen cikin gari kuma bisa kan zargi kotu sai ka kai kwakwara shaida wadda za tabbatar da cewa mutumin shi ya ya Excellency a can baya an yi ta ruwaito toka a kafafen yaɗa labarai musamman na sadarwa a hoton bidiyo inda kake bayyana irin matukar bacin ranka da kuma bayyana cewa kai abin fa ya isa haka nan yanzu nan da aka fara samun wani nasara ya yaranka. To ka san abin da muka ce musu mun zo da hannuwa biyu da na dama da na hagu na dama muna neman sulhu domin sulhu alkhairi ce Allah ya faɗi hannun hagu kuma na wuta ne ba mu san ta kai yadda za a amfani da ita amma in ta zama sai an yi amfani da ita za a yi domin ba su fi karfin gwamnatin tarayya ba ba su fi karfin sojan najeriya ba amma sojan yanzu faɗa yake yi yana raba 'yan uwa ɗan juma da ɗan juma da suke faɗa ba yaƙi ya zo ba kuma kar a fatar ya zo yaƙi to alhamdulillah wannan magana da ga musu sun yarda da ita sun sani kuma alhamdulillahi abinda muka fara gani sun sako mutum goma sha shida daga ran lahadi zuwa yau mu kuma mun saki mutum bakwai wanda suke zargi an su ma daga ciki fiye da shekara biyu suna tsarauran soja ko ma kotu ba kai su to zaka ce gwada tsarin mutum baka ce ga lahin da yawa ga komai har shekara na wasu daga filin jirgin sama aka dauke su suna sakkowa haja aka dauke su magana kenan to saboda haka alhamdulillahi in dai aka ci gaba haka za mu tsara namu alkawarin su masu tsara nasu in allah da za a samu cikakken zaman lafiya To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji yadda gwamna Masari yake gani za a shawo kan wannan matsalar baki daya dukkan arewacin kasar. Za mu kuma fara haska fitila kan yadda talauci ya kusa zama ajalin wata matashiya wadda sabili da tsananin kaunar saurayinta ta nemi kashe kanta ta wajen cinnawa kanta wuta kasancewa saurayin ba shi da kuɗin ɗaukar nauyin auren. To kafin nan a madadin wakilin Murtala Faruk Sanyina da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari au nake cewa a wani lafiya